الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahabatihi sadatul kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'du ya wa assalamu alaikum wa rahmatullah bayan gabatar da gaisuwar islama kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda aka saba kowanne sati in mun samu iko daga Allah da wa shi za mu haɗu wannan masallaci domin bitan littafin imamu nawawi na riyadu na allah ya ji kanshi da rahama ya saka mai da alkhairi muna cikin kitabul khawfi kuma an yi hadisai da dama na san an wasu wasu karututtuka da ban samu halarta ba muna fatan waɗannan da suka wakilce mu allah ya saka musu da alkhairi ina da na'ibai kamar malam zayanu malam muhammadu jabi da malam abubakar buba kuma ina fatan za ku rinka hankuri su fana ni su ba karatu ba wasu su ma sun yi ni karatu gaskiya al'amari wasu sun yi karatu inda za a ɗauko littawai a zauna a yi karatu da haka ina fata in samu kun san dan adam baya dawoma bisa ga halayya guda ko rashin lahiya ko tahiya ko wani abu da Allah ina fata za a rinka uzuri kuma kada a ce kila in ban nan wani in suka ji wani malami ne kila dan tsoro za cewa don Allah wannan bai da kyau a rinka karfafa kowa ka karanta su a karfafa shi da haka muka soma koyo koyo koyo har yau ba mu iya ba kuma amma saboda yau da gobe yau da gobe sai ka ga wani ya ɗara wani da aka don Allah a rinka dai girmama karatu ka ayi la'akari da mai karatu don Allah fal fanzur lalkail in ji Abdullahi Gwan in an ka magana ka rinka dubin girmanta ba wanda ka faɗa ta ina fatar an gani to shine bashi eh to shine yau insha Allah za mu tashi hadisi na 408 a cikin kitabul kawfi wa ana bi huraira radiyallahu anhu an samo daga abu huraira Allah madaukakin sarki yarda da shi ala ya ce rasulullahi sallallahu alaihi sallam. ma'aiki tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi wata rana ya karanta masa habbai ya yi ikitibasi guntu wani guri daga cikin alkur'ani mai girma a ilmin balaga ya halatta ya karanta musu yau izin to haddisu akhbara yana tunatar da sahabbai al'amarin kiyama cewa ranar tashi alkiyama ƙasa za ta ba da labarunta abubuwan da aka yi a kanta sun makala sai ma'aiki ya ce a tada runa ma a kabaru ha mina na allah ƙasa ko kusa abin da ƙasa za ta ba da labarun da allah ce yau mai izin disu a bara ha shin kun san abin da allah barunta kalu suka ce allahu wa rasuluhu a alam allah da manzonsa su ne shi ne fi sani za a yi tasniya kuma a yi ifradi allahu wa rasuluhu sai a ce a alamu Allah da manzonsa sai a ce shi ya fi sani saboda ilmin manzo Allah yana biye da ilmin Allah ne ya san abin da Allah ya san shi yasa a wajen shari'a ne aka cewa Allah da manzonsa a yi tasniyarsu amma a wajen ilmin bati Allah dai ne ya fi sani da za a ce mi ka faruwa ranar tashi alkiyama ba ka cewa Allah da manzon sa ya fi sani sai ka ce Allah ne mafi sani saboda shi da ilmi abin da zai faru ranar tashi alkiyama don haka sai sahabbai suka mai da sanin nan ga Allah da sa ƙala sai ya ce fa inna akhbara lalle ne abinda Allah barun kasa a ranar tashi alkiyama an tashhada ala kulli abdin aw amatin bima amila ala zahariha shine ta shaida akan kowane bawa ko kuma boya kun san dukkan mu bayi muke in an kace ce kowane bawa ma'ana ana nuhin bawan Allah ko ce boya kowace boya Allah saboda kowa bawa ne in kullu man fi samawati wal ardi in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abada Allah ya ce لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم وكلهم آتيه يوم القيامة فردا دكا مباينة دون هكا نم أبين منذ الله يكني كوني باوا الله رنا كوشي بويا الله wannan ya haɗa dukkan talikai baki da waɗanda a jajen annabi adam alaihi salatu wassalam cikin wagga magana ya ce to kowane bawa za ta shaida a kansa kowace boya ƙasa za ta shaida a kan shi a ka abin da ya aikata birbishin banta ta ƙulu ta ce amilta kaza wa kaza fi yau mai kaza wa kaza ƙasa ta ba da shaida a kan mutum ta ce rana kaza ga watan kaza cikin yini kaza ka yi kaza ka aikata kaza a kai rana kaza ka yi kaza duk ta ba da shaida ya ce fahazihi a wannan abubuwan su ne labaru da ƙasa da gabbai duka shaida su kai ga mutum ranar tashi alkiyama yau mata shaɗu alaihim tuhun. yau mata shaɗu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun kaga nan Allah ya ce yau mata shaɗu alaihim tuhun. ranar da halussansu za su bada baki zai baji gaskiya ranar ko baka so wa aidihim da hannayensu hannu zai ce ya Allah da niyyar rubuta ya Allah da niyyar ɗauka ya Allah da niyyar taba ya Allah da niyyar damka duka hannu zai ba da shaida wa arjuluhum kuma su ma ƙahuwan mutane ranar za su ba da shaida kawai ta ce ya Allah da niyyar ta yi bima kanu ya amalu ga abin da suka aikata shine Allah ya ce mai zai yawma idhi yuwaffihimullahu dinahumul haqqa wa ya'lamuna anna Allah huwal haqqul mubin ranan za a sakan ka musu da sakamakon su na gaskiya kuma ranar ne za su gane Allah shine a gaskiya mabayyane in ba su gane nan duniya ba ranar za ta bayyana gare su to wannan abin shine manzo Allah ya faɗi wannan magana don tsoratar da sahabbai ya ce ƙasa za ta ba da shaida kan talikai abin da suka aikata a birbishinta wannan hadisin rawahu tirmizi imamu tirmizi muhammad bin isa ya ruwaito shi wa kala hadisun hasanun ya ce hadisi ne mai kyau kenan wannan yana gwada muna tsoratarwa ne gare mu ga yan uwa musulmi musan da cewa gaban mu akwai tambaya ranar tashi alkiyama kuma akwai shaidu duk kuma wakafa billahi shahida ko Allah ya isa shi kansa ya zama mai shaida amma me zai sa ya shaidar da sauran talikai saboda shaidu dukkan Allah su yawaita akan na annabi Adam hadda fatan mutum za ta ba da labarin abinda aka yi da ita yana can cikin alkur'ani suratul fusilat da haka nan da allah makasudin har da muna wannan hadisan da ke dauke da irin waɗanda bayanai don su amfane mu su yi mana hannunka mai sanda domin mu gyara halaye mu a gabanin mu haɗu da allah ƙasa ta ba da labari a kanmu hannuwa musu ba da labari a kanmu ƙahuwa musu ba da labari a kanmu da allah mu tanadi wannan amsa mai kyau da za a ba da shaida a kanmu mu nemi su yi shaida kyakkyawa a gare mu ba su zalunta mu za su shaida abin da muka aikata ne abin da Allah bai kaddari muka istighfari aka gawarta mu na ba don abin da muka aikata muka roki Allah gafara muka yi denying game da wannan abin muka tuban ma Allah Allah ya hiwa yake kuma ba zai hada mu abu ba bayan ya yahi mu kuma ya ce tambaye mu shi ranar tashi alkiyama don haka shi yasa manzo Allah yake cewa wala ya ala Allah illa al-halik ba mai halaka gure Allah sai halakakki saboda Allah ya sa salloli su shahi wasu zunuban azumi ya shahi wasu zunuban tuba ga ta nan da sauki kullun istighfari ya shahi wasu zunuban amma duk a tattara mutu ya zo ranar tashin kiyama da zunuban za su halaka shi wannan abin ya nuna mutumin na halakakken kansa ne Allah ya tsare mu da wannan halaka hadisi mu na gaba aka ce an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu an samo daga sa'ad bin sinan abu sa'idin al-kuduri allah madaukakin sarki yarda da shi kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce kaifa an'am ya zan ni'imtu yi kiba wa sahibul karni kadil ta kamal karna ya zai a ce na ni'imtu wata ta ta yi kyawu na yi dubul dubul dubul kaka za a yi a ce na samu hakanan. nan alhali mala'ikan nan kafo mai israfil mabuci kaho ya riga ya ya gundi kahon nan nashi wanda aka busa wanda aka cewa wanda fika fi suri fasa'ika man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah summa nufika fihi ukhra fa izahum qiyamun yanzurun to wannan busar ma'abuci wannan kahon ya riga ya dauki kaho ya ya ya gunde shi kuma ya karkata yana sauraren dai kunnin saboda yana sauraren mai ya ji umarni daga Allah madaukakin sarki yace ya za a yi inni imtu ai ko kun so yake ba ba ta kaddowa gare ni wanda ka sanin cewa halin da mala'ika israfil yake ya riga ya ɗauki kafansa har ya kafa ga baki sauraren umarni da ya kai ya busa kiyama ta tsaya kaka za a yi nimdu ya ce wasu tama'a kuma yana nan yana saurare yana jira kawai yana tama'a al'izni yana saurare izini hatta yi umaru bin nafki fayan fuku yana saurare a umarce shi da yin busa kuma ya busa din nan haka anna zalika sakula ala sahabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzo Allah ya ga magana kamar ta yi nauyi ta tsorata girman tsoron ta ya girma a cikin zukatan sahabbai tsorata su kai sosai kama abi ya tsorata tsoron su ya a cikin zukatan su kwarai fa qala lahum sai ce musu qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil da ga sun razana sun kace sosai sai ce ku dora cewa hasbunallahu wa ni'mal wakil ku dora cewa Allah ya ishe mu kuma ma da Allah ya zama shine wakili da ya ga sun raban rawahu tirmizi kenan wannan magana inda duk mutum ya razana ko game da tsoron kiyama ko game da tsoron wani abin da ya kirkita na duniya yana ya halatta ya rike ci gaba da nana ta wannan kalima kun ga annabawan Allah irin su annabi Ibrahima irin su annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zo musu da abin da ke hirgita su ita ta suka ci gaba da nanatawa lokacin da aka kada annabi ibrahim da ita ce ya yi amfani da ita ce ta wadatar da shi ga ceton mala'ika jibril shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka ce ga mutanen qurayshawa can sun dawo su yi musu abin na isti'sal sai sahabbansa suka dora cewa hasbunallahu wa ni'mal wakil don haka nan kenan kalima ce da ake wanganan razana an ka ga su yi game da al'amarin lahira aka ce su ta kuma gashi an yi umarni da ita game da mutumin da ke ga wani abu na duniya wanda ke ta da hankali ya faɗe ta kalima ce mai girma saboda komawa ne ga Allah da amincewa da, wakilcin Allah don haka sai manzo Allah ya ce kuna na ta wagga wagga kalimar akan wannan razanar da ni ga kuyi ya ce alƙarnu huwa surun lazi ƙala Allah ta'ala wani fika fi suri abinda ake rui da ƙarnu da aka ambata shine kafin nan da Allah ya ba labarin sa cikin suratul kafi Alkur'ani da wasu surori ka za kaza fassarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka manzo Allah ya fassara wannan karmur din nan cewa kafin nan ne wanda Allah zai umurni da ai busa da shi domin wannan duniyar a tayar da ita daga aikin da take ciki yace hadisi mu na gaba wa an abi huraira radiyallahu anhu an samu daga abu huraira Allah madaukakin sarki yarda da shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'aiki tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi ya ce man khafa adalaja wa man adalaja balagal manzil za Allah ya ce duk mutumin da ya ji tsoro ya hirgita adalaja zai yi tahiyar dare zai yi tahiya ta jijjihin tahiya kamar manzo Allah ya kamanta kamar manzo Allah ya kamanta gidajen da aka tsara yaƙi yi musu sakko ya kawo musu hari to wanda ya ji tsoron a riske shi ai zai jijjihi shi ka yayi ta kahin mayaka su ta hudu ya yi sakko ya gudu sai manzo Allah ya kamanta al'amarin kiyama da al'amarin duniya wanda ke sun kada makiya su riske shi su halaka shi zai yi jijjihi ya bidare ya gudu to haka da ita ma lahira take duk mutumin da ke son tsira zai zai gaggawa zuwa ga ayyuka alkhairi ya ce wa man adalaje wanda ya yi tahiyar dare kuma balagal manzila zai kai ga masaukinsa sai manzo Allah ya ce ala ku saurara inna silatallahi ghaliyatun hajar nan ta Allah madaukakin sarki mai tsada ce yace ala ku saurara inna silatallahi aljanna abinda haja Allah ita ce aljanna madaukakiya ita ce hajar Allah ita ce ya faɗa cewa ya sai mu ya sai ga abin nan ya sai rayukan muminai inna Allah hashtara ko إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة نعم يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن gaskiya waman awfa bi ahdihi min Allah Allah ya ce fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'tum bi Allah ya ce wadhalika huwa al-fawzul 'azim to wannan shine Allah yake nufi da hajarsa sa shine aljanna sannan su ko mu'mina abinda abin sai abinda suke basuwa su sai aljanna ita ce rayuwa rayuwa da dukiyoyinsu rayuwarsu ita akan gaba da dukiyoyinsu mutum yana iya sayan aljanna da dukiya ta yana iya sayan aljanna da rayuwa ta wanda bai da dukiya yana iya ba da rayuwa ta ya yi kokari da ita shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum ya gabatar da dukiya saboda ta hi tsada gare ta hirai tsada dukiya ta huye hisuwa bisa gare fiye yana iya zama yana da kuɗi bai bashe su bai mika rayuwa ta a tayyan aini da shi ana wahala amma kuɗi na na banki aji shi sa Allah ya fara gabatar da ku yi jihadi da dukiyoyinku da kuma rayukanku aka gabatar da dukiya to nan shine Allah ya na tsaye ga muminai rayukansu an fusahum wa amwalahum rayukansu da dukiyoyinsu bi anna lahum janna ta, ta inda mi abinda mi a haja Allah da zai ba su da sai rayukansu su wahal da rayukansu su salwantar da rayukansu shine domin su karbi aljanna da hannu Allah to wannan aljanna ita ce na nan an faɗi abinda da suka yi fa ya katuluna wa yi su je su yi yaƙi su kashe a kashe su su kashe wanda ke so kashe addini ko kuma wani lokaci wajen mubaraza da shi su su rasa rayukansu duka su yarda suna iya salwantar da rayukansu saboda ci gaba addini Allah don mi bidan mi bida aljanna Allah kun ganan daga wannan za a fahimci kuskuren wasu masu ra'ayin sufa cewa zan bi Allah zan yi aiki don Allah ba don tsoron wuta ba ba don kauna aljanna ba ha wasu suna da irin ra'ayi na wai ka bi ɗaya Allah ka wa Allah da'a ba don ƙaunar aljanna ba ba don tsoron wutarsa ba wannan kuskure ba haka annabawa suka yi aikin su Allah ya faɗi siffar su annabawa ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiquna wa hum laha sabiquna ga aljanna ce suke tserere ne bid'a shan ma an ka ce su annabi zakariya cikin suratul anbiya نادى ربه رب لا wa فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم kuma Kunga ga tana nan amma Allah ya ce wa da una na ragaban suna kiran mu ragaban suna bauta muna suna kiran mu suna roƙon mu ragaban akan kauna abin da agurin alkhairin da agurin wa rahaban kuma suna yin da'a gare mu suna kiran mu kuma rahaban akan sauna abin da agurin mu na azaba da narko haka annabawa suke yi ibada don haka magana a ce kai da'a ga Allah ba don tsoron alhuta ta yi ba ba don kaunar aljanna ta yi ba yi ba fahimta ce raguwa yan uwan da abda wannan fahimta Allah ya shirya musu fahimta su tare da mu baki daya don haka nan duk abin da mutum zai yana da kyau ya zama da niyya ya yi ihtisabi kan yi shi ihtisabi girman girman abin nan zai girmama ladar shi ya yi ihtisabi bisa ga yin shi dai wawai wawai mutum ɗai kawai ya saba da yin sallah ya zo ya sallah kullum in za ka hito yi ya hito ga da kai sallah ce za ka to kai sallah don bidan lada da'a ga Allah kuma don bidan lada ga Allah kullum in za ka bar wani abu bar shi da niyyar don da'a ga Allah ya hana shi kuma saboda tsoron azabar Allah ka bar shi Allah ya gane ka kana bari kana kauce ma abubuwa saboda ɗai tsoron azabar da a gure Allah haka annabawa ke da su don haka nan ga shi na aka ce sajan nan ta Allah mai tsada ce ita ce aljanna ita ce yake sayan rayukan muminai domin ya ba su ita da dukiyoyinsu don haka mai dukiya ya ba da dukiya ta ya ba da rayuwa ta yi wanda bai da dukiya ya ba da rayuwa ta yi saboda bai da aljanna don aljanna ta hanyar rayuwarka ta duniya tsada da albarka rayuwar duniya Allah ya ce mata'ud duniya kalilu dan jin daɗin rayuwar duniya dan abu ne kaɗan na mai kacewa ko a yi maka jinkiri a bar kaɗai da yau da gobe su ha zai yi maka ya karya lago a waye gari ko an roƙan ma shekaru sai kaje na tsare mu gama lahiya ba wani abu su ha ɗai yau da gobe zai sa ji kai kanka ya kamata duniya ka kabarta don dai rayuwar ka ta ba ta da ma'ana yanzu ba ka ci abinci ka ci daɗi ba ka da abokin da za ka zo ka kai yawo gare shi ku yi maganganun da wuri babu kowa ya ƙare don haka sai ka ji duniyan ma yanzu dai ba wata harka ta gare ka ba don haka nan kenan lalle ne abin da wajibi kowane mumini ya sai da rayuwa ta yi ga Allah duk da manzo Allah ya ce kullu nasi ya gadu kullu nasin ya gadu dukkan abin ga mutane kowa jijji ya kai tun da sahiya ya sauko fa ba'i'un nafsahu fa mu'tikuha wa mubiquha kowane yanzu zai kasa rayuwarsa a kasuwa kasuwar inda bangaren da harakoki ne suke fa mu ha ko dai ya zama yan rayuwa kahin mareci ya so a ta ya dawo da izzata ta gobe da karamarta ta gobe an ha ko kuma ya kai ta yayi yayi yayi yayi yana cinikayya dai ta yana asara yana asararta ya samu wani abu amma ya yi asarar rayuwa ta ya yi asarar hutu na gida aljanna da hutu na kwancin kabri duk ya yi asarar su in yi Allah ya kaddari ya mutu saboda sana'arsa da ya yi yau tsirfansa da ya yi yau maganganunsa da ya yi yana yi yau duka tsirfaffaki ne maganganu ne waɗanda ke sa asarar gobensa to mutu ya zama mai takasansa ina ka yi ni da ka yi ni mi ka yi ni kana yi ya kamata ka lissafa kaka mai da kanka mutumin da kamar bai sa hadari da aka gare shi mumini bai sakaci da rayuwa ta yi ta taya. ba halalan ba amfanin duniya don an cewa alal aƙili an yakuna basiran bi zamanihi ya zama wajibi ga mai hankali ya zama mai lura da zamanin nashi kwanukan da kake ciki karewa za su in karhi gare ka karewa zai yi in lahiya gare ka za ta karewa ta rana mukubila ala sha'ani ya zama mai fuskantar sha'aninsa da gabansa kuma kai mumini ne wanda aka ce ɗayan ku imaninsa cikin imaninsa a ce ya mai da hankali ga abin da duk zai yi abin da yake muwafaka da abinda da manzon Allah ya zo da shi da haka nan hadisin yana karantar da mu haja Allah tana da tsada kwarai kuma Allah yana sai rayukan muminai wani ya salwanta wani ya rayu amma ya rasa dukiya ta wani ma bai rasa dukiya amma da iya basuwa sai Allah ya bai dan bai da rayu in ka ba da rayuwar da duk duka lokaci sai Allah ya bai dan masu habai su sai da su wasu sun karasa an ka karba an ka basu aljannar wasu an ka an ka mai dan musu dukiyar su da rayukan su kuma suka samu aljannar ina fatar an gane wasu karasu rasu wa minhum man qada nahaba wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila ko ba haka ba wasu nan take suka gama irin su aras bin nadar wasu kuma suka yi rayuwarsu har manzo Allah ya rasu har abubakar ya zama khalifa har umar ya zama khalifa har usman ya zama duk suna nan rayuwarsu irin su abdurrahman bin auf don haka ba wai don ka ba da rayuwar shi na za ka yi asarar ta ba yana yiwa a baka ita a maidan maka abinka kuma a maidan maka abin da ya fita daraja kuma sannan a aji maka ladar a kanta don haka nan rayuwa ta Allah da ya baka aruta kaya na ita ya baka to kai ka gwada ma Allah shi adda abi ta kari ka sai da ita domin nema abin da a gurin Allah na rayuwa ta da Allah ubangiji ya ba mu iko yace nan rawahu tirmizi Muhammad bin Isa tirmizi ya ruwaito shi kala hadisun hasan yace shi ma hadisi ne mai kyau yace wa adala jabi iskani dal wa ma'ana sara min wani layl ma'ana wanda ya ji tsoro zai a farkon dare wal muradu a tashmiru fi da'ati abin da aka nuhi na ga kinaya ne ga jaye abin ga jaye danci ko jaye kafar wando domin da'a ga Allah maɗaukakin sarki shine ake nuhi wallahu ya ce amma Allah ne mafi sani hadisin mu na gaba aka cewa an Aisha radiyallahu anha an samo daga uwar mu'mini Allah madaukakin sarki yarda da ita kala ce sami'tu rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam na ji ma'aiki tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi ya kulu yana cewa yuhsharun nasu yawmal qiyamati akan tayar da mutane ranar tashi alkiyama hufatan uratan gurala tace na ji manzo Allah yana cewa za a tada mutane ranar tashi alkiyama hufatan suna ta tahiya ba takalma uratan kuma funtaye ba tufafi guralan kuma masu loba mai loba shi ne wanda ba wa kaciya to kaciyar da aka wa mutane ranar tashi alkiyama fatan nan da kasa ta canye za a ce kasa maza ta ba da abin nan da aka ba ta ajiya sai mutum ya waye gari ya koma mai loba gasu sukan da ƙasa ta canye sai a ce ta hitar da su shi yasa aka ce ranar tashi ma za a ce ayyatu hal izamul baliya wa shu'urul mutaqaddiya wal ajsadul mutamazzika a kira su cikin busan Isra'il sai a ce duka gaba ɗaya waɗanda da gasu sukan da suka yayyanke daga barin jikin mutum suka ɓace cikin ƙasa da naman da ya yi ƙasa ta canye tsutsa ta ci ta haɗe da ƙasusuwan da suka rubuta ce maza maza ku taso zuwa ga ubangijin talika yana da magana da kuyo ranar tashi alkiya aka ce wallahi nan take kyattawa gira ta isa ƙasa ta amaye duk abin da ta ci na dan adam ya sake ta waye jonu ga ɗan uwansa mutu ya sake zama cikakken mutu ya tsaya gaban zaki kudura Allah kudura ce wadda ta isa a ji tsoron Allah akan kudura Allah kudura sa kuma ya gwada mu ne tun nan duniya abubuwan da ya yi tun daga halitta mu halitta abubuwan da muke gani a idanunmu ya ishe mu kawai mu gada Allah yana da kudura kuduran nan ta Allah ta kamata a ce bawa yana jin tsoron Allah saboda kudurar shi to shine aka ce za a tada mutane ciki waɗanda halaye guda uku ba ta kalma sannan kuma ba tufahi sannan mutum da loba ta yi kultu sai aisha uwar mummine ta ce ya rasulallahi ya manzo Allah arrijalu rijalu wan nisa'u jami'an ta ciya manzon Allah haka za a tashi ranar tashi alkiyama mazaje da mata tare yanzu ruba ba'aduhum ila ba'adin sashen suna kallon sashe haka wannan abin kunya zai auku ranar tashi alkiyama tana kallon kamar yanayin duniya ne Kala sai ce ya aisha tu ya ki aisha al'amru a shaddu min an yi himmahun zalika ya ce wallahi al'amarin kiyama ya yi tsanani tsananinsa ya yi al'amarin al'aura wani ta dami wani har yanzu yana iya kallon wani al'amarin kiyama ya yi karin haka rannan ba ta al'aurori aka yi wa fi riwayatin al'amru ahammu min an yanzu rafa azumin ila ba. al'amarin ya yi girma ya yi girma a ce wani su ya tsaya kallon wani mace ta kalli namiji ko namiji ya kalli mace al'amari ya yi girma haka kuma konan duniya ai gima in ta taso wani lokaci mutum ba ta mace kai yana gani yaka ketare biya ne da mata mutanen da a cadi sun gani ko to yana gani mace kaga ta yarda dan in ta dauki da tana gudu sai ta ga yana kuka sai ta jefa shi ta yi ta kanta yanzu ba batun ɗata ke yi ba an gani wai ba ko da jimawa ba don haka wannan jama'a ashe wannan al'amarin tashi hankalin Allah ya so kawo shi konan duniya mutu yana iya mancewa da dukiya ta da komi ya yi tara ya dai to balle alamar ranar tashi alkiyama yau mutu baddalu al-ardu gairar al wa samawa to wa zuli lahil al-wahid al-qahhar wa tara al-mujrimina yawma idhin fil asfali sarabiluhum min wata wa sha wujuhahum an munna don haka al'amarin kiyama kasar nan da muke ciki duka canza ta za gine-gine su zube itace su zube duwatsu su shige cikin rakuka su abin nan don Allah ya ce wata ran jibala ta hasabu ha tan ranar tashi kiyama za ga duwatsu irin tsaunukan gana ducin kura su kwatarfashi su abu kubaisin suwa duwatsun gada suka kewaye makka da girma aka ce ka gane su ranar kai kana ganin su ka san sandararu ne masu mugun gari. Allah ya ce wahiyar ta murru marar sahabi ranar sai ka ga suna tashi irin yadda girgije ka wucewa baka ji ko wucewa ta ba haka manyan doro sun ka wucewa suna fada cikin wasu rafuka suna cike su don haka kiyama duk wanda an ka suranta maka ita ta shi yasa take da sunan naki daban-daban take da sunan naki daban saboda duk wanda aka suranta maka ita ta wuce wurin to shine aka ce yace muttafaqun alaihi imamu bukhari da imamu muslim sun haɗu akan wannan hadisin yace gurran dinnan bidon milawaini almujamati ai gairun makhatunin ba waɗanda aka wa kaciya ba a wata ruwaya ma akan karanta ayan nan ta cikin suratul abin nan suratul anbiya ne shi inda Allah yake cewa na mance suna ayan kama bada ana awwala khalqin nu'iduhu wa'adan alaina inna kunna fa'ilin ga wata ruwaya kila yana yawa ba wanga hadisi bane amma na san inda aka kawo irin wagga magana wani lokaci manzo Allah ya kan basin wannan aya ya ce mukan maida ka Allah sai kawo aya ce kama da ana awwala kalkin ranar kiyama za a koma cikin rayuwa wanda an ka ce mutum zai ta haida loba ba ta kalme ba riga aka ce to kama ba da ana awwala kalkin za a maida za a tsaya ran tashi kiyama kamar yadda aka fara farko halitta ko taho duniya dai ya san da loba ta ya taho funtu ya taho sannan kuma mi bai taho da tuha ba ya taho da lobatai huntunai ba takalmi Allah ya ce to kama bada ana awal khalqin nu'idu yadda muka fara halittar mutum farkon farkon rayuwa ta yi nu'idu haka za mu mai da shi Allah ya ce wa'adan alaina kuma wannan alkawali ne ba makawa sai ya hau inna kunna fa'ili lalle mu masu aikata hakan ne don haka Allah yana faɗa ma tabbacin kiyama sai manzo Allah duk ya gwada maka tabbacin ta da ya faɗi wa magana sai ikitibasi wacce aya ya kafa hujja da ita cewa tabba Allah ya faɗi wannan baro baro Qur'ani mutum zai tashi ranar tashi kiyama ba da sutura ta yi ba duk akwatayen ka na sutura nan nan in kai amfani da su wajen da ga Allah za a baka ladar su in kuma kai harkar banza da su shikenan za a rubuta ma zunubi kuma ka tahi ba da su ba Allah ya tsare mu wannan babin nan ya kare abinda a karanta mu da cikin shi na hadisai hadisi da yawa aka samu cikinsa yana babi na mai tsawo kwarai da gaske muna godiya ga imamu nauyi allah ya saka mashi da alkhairi ya kara darajarsa a cikin mutanen barzaf wannan yana daga cikin sadaka jariya da mutum yake bari kun ga ya yi shekaru da rasuwa ya wannan littafan na shiga suna ana ta karanta ana karu yadon salihin yana daga cikin littafan da allah ya makarbuwa cikin gidajen musulmai malum masu tarbe shi da su da sharhohi daban-daban to Allah ubangiji ya karɓa mashi waɗanda ayyuka ya gafarta mashi mu kuma Allah shi amfane mu da darussan da muka yi cikin littafan su ya ba mu ikon aiki da abin da aka kwadaitar da mu na alkhairi ya kuma ba mu ikon jin tsoro abin da aka tsoratar da mu na sharruka sai babi na gaba babur raja'i babin da duk da an yi tsoratarwa to yana kwadaitarwa Allah dama ya ce nabi ibadi nabi ibadi أنا الغفور الرحيم نن take وأن عذابي هو العذاب الأليم to kun ga yana ta baina targibi wa tarhibi targibi tsakanin kwadaitarwa wa tarhibi da tsoratarwa Allah ya ce nabi ibadi kaba bayi na labari game da ni An ni Allah anal gafur ni ne mai yawan gafara din nan amma ba taba ga waɗanda an ba su tuba duk wanda ke tuba Allah gafarta mai yake matukar da ya cika sharuɗan na tuba ya ce sannan faɗa musu nan take wa anna azabi kuma ka faɗa musu wallahi azaba ta huwal azabul alim shine azaba wanda ke wanda yayi na kowa dama ya ce wala yusiku wasaqahu hadu ko wala yu'azibu azabahu ahad ba wani mai irin dan Allah duk wanda kaga irin dan duk kurkuku da kaga babu wata kai ta Allah sanadi da wani kurkuku nan na cikin abin nan da wani wanda ake sa karkashin ruwa da mina ba wani kurkukun da kai na Allah Sani. haka ne yace wala yu'azibu azabu haka na azaba babu wani wanda adda irin azaba ta Allah to shi na yace ka ba bayi na labari ina da yawan gafara anal gafur ni ne mai yawan gafara din nan liman tabu min ibadi ga wanda ke tuba cikin bayi na duk wanda ke aiki lahi ya gano ya yi kuskure ya tuba mini ni mai gafara ne gare shi don azabtar da shi bai kara ni da komai Ya ce wa na azabi huwa azabul alim kuma ka gaya mu bayin nan nan wurin nan da nake mai yawan gafara kuma nan nake mai mai yawan azaba azaba ko matsananci wannan ya hada nau'i na kadaitarwa da tsoratarwa to shine nan malam shi ma ya koyi wannan littafin na Allah ya karanto muna hadisan da ke tsoratar da mu game da al'amarin kiyama sosai ya tabbatar da dai zukatan mu sun razana ga wasu abubuwa to shi na sai ya ce babu raja'i babin da ke kwadaitarwa kan ya tsammatar da mutum ga rahamar Allah ko yana da laifi ko akwai tuba-tubai kuma mutum ba ya sunkewa har ya kai ya ɗebe tsammani ba zai tsira ba gobe matuƙar mumini ne ina fatar an gane don mi saboda Allah baya su ma'az yanki tsammani yanki tsammani mutum ya yi zunubi har ya ji kai shi kai shi na kome to wannan shi kan shi laifi ne na daban shi sa Allah yake cewa kada ku zama cikin waɗanda suke yanki tsammani qala allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce cikin alkur'ani kul ya ibadiyal ladzina asrafu kul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah na'am inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a kuma innahu huwal ghafurur rahim wannan aya tana da azbabun nuzul kamar yadda wahidi ya kawo cikin azbabun nuzul nashi cewa wasu bayi ne suka lokacin manzo Allah suka ce su kan ba su musulunta saboda su suna gani ko sun musulunta Allah bai yahe musu abinda ya gabata na ba su laihin su ya kai inda da wuya Allah shi yahe musu Allah ba yana nuhi sai Allah ilmantar da bayin sai yake barke su da wannan magana ba sai saukar da aya a karanta musu cewa kulka ce musu ya ibadiyar lazina a sarrafu. ya bayina waɗanda suka wuce iyaka waɗanda suka zurfafa suka wuce iyaka cikin sabonsu sabon an yi mai yawa an wuce iyaka cikin shi kun sa ana iya sabo kai da kanka ka ganewa ne ya fi zakewa cikin sabon nan kwarai da gaske to Allah ya ce ya ku bayin nan na waɗanda suka wuce iyakoki cikin saba ma Allah ala a akan rayukansu la kana dumin rahmatillah kada ku yanki tsammani ga rahamar Allah kada ku yanki tsammani ku dawo inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an shi Allah mai gafarta zunubai ne gaba ɗaya ga wanda ya tuba mashi innahu lalle shi Allah huwal gafuru ne an mai gafara din nan ga bayinsa masu tuba mu mai jikai ga bayinsa mu'minai aka karanta ma waɗannan wannan aya kuma sai suka dawo suka musulunta kuma Allah ya karbe su don haka komi laihi kar dai mutum ya dogi abinda illa laihi ka yi shi kuma ka dogi shi yasa manzo Allah ya ce a taibu min adh-dhanbi kamar la zambala mutumin da ka gane ya yi kuskure ya roƙi Allah gafara haka yi kamar bai da zunubi ko ka roƙi gafara ya kuma zuciya ta sake rinjaya ka kai kakka yanke tsammani sake roƙo Allah maɗaukin sarki Allah kowa ta buɗe take kowa Allah buɗe take ga dukkan wani mai tuba ba a kulle ta sai ranar da ranar ta bullo daga yamma an ce akwai wata kofa yamma nahul Mashariki, nahul magharibi buɗaɗɗiya ce ba a kulle ta tsairar da an buɗe ta kawai saboda karɓar tuban masu tuba daga cikin bayan Allah musulmai ko kafirai da suka gano kafirci ba daidai ba ne suka tuba ma Allah ba za a kulle ta ba tsairar da rana ta bullo daga cikin ta don haka na Allah ya ja hankali waɗansu suka gani suna da laihi Allah ya ce su tuba ma Allah kada su doge kada su yi abin nan isirari wa qala ta'ala madaukakin sarki cewa hal nujazi wa hal nujazi an kawo ta dangane da matsalar mutanen sa ba mutanen kasar abin nan yamal wasu mutane ne da Allah ya ma ni'ima mai yawa ya ni'imtar da su yankin su yanki mai albarka kamar Najeriya baldatun ɗayi batun wa gafuru haka ni ka gani Najeriya take ƙasa mai albarka ga wurin noma ga wurin kiwo ko ba haka ba ga wurin su ga wurin komi akwai wurin da ake samu ne Najeriya kuma ga addini ga addini masu masu karantarwa cike barjan gidan rediyo talabijin masallaci har da kasuwa akwai waɗanda saboda sun ga addini an kamu ga addini har da mai sai da magani in zai kasa takwas sai ya ɗaɗara muku azisan da ya yi amfani da wannan dama yanki mai yawa ya yi hayanci ku wallahi tallahi hadda kasuwa in ana so a haice ku sai an sa addini gaba an sa an dadara wa'azi sosai an sa alaran ya dahi kunne an ja qur'ani sai an kawo ku duk kun kawo hankalin ku sai a sai da muku magani wanda ba na gaskiya ba saboda an gane addini yana da tasiri gare ku to haka mutanen sama suka waye gari cikin wata ni'ima babba amma sai Allah maɗauki sarki ya jarrabe su ya ɗaya rinjaya a kansu suka ga iyawarsu ta tabbasu suka ga suna da dama suna da hurriya su yi abin da suka so shi ne Allah ya jarrabe su sai aka sa malalin dam sai ya malala a kan waɗannan lambunan nasu da suka tinkaho da su ubangiji ya saruwa duk suka canye su kuma ta hanyar kusa da burguna aka sa suka hude wani abin da ke kare ruwa daga bari waɗannan gonakin kuma ruwan ya rinja ya yi sai tsara akan gonakin Ka lalace aka waye gari ka san in ruwa ya biya mangurai ya duk mutuwa suka amma goriwa ba ta zahi mutuwa ba duk ruwa ka kashe ta ba sai aka waye gari karkar ta zama gori budai shine Allah ya ce baddalnahum bi jannatayhim jannataini zawatai ukulin khamdin wa aslin wa shay'in min sidrin qalil Allah ya ce zalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi Allah ya ce shin ko akwai wasu wanda muka saka ma mummunan sakamako Allah ci illan kafur sai waɗanda suka da butulci duk wanda ya butulce muna ko shi ɗai ko su da yawa suka yi za mu sakayya da sakamako mummuna akan butulcin da suka yi daɗa shi ɗai na gida nai shi ɗai na sana'a tai ko ko mutanen gari na gaba ɗai ko ko mutanen shiya na gaba ɗai duk waɗanda ke haɗa ƙarfi ko mutumin da ke amfani da wata damar da a gare sa ma Allah za a yi mai sakayya da sakamako ake yi aikata tun nan duniya za a ɗaɗa mai kuka ma azaba in ma wa'azi ina fatan gane to shine Allah ce wa halu jazi ko a akwai da muka sa kaiya da mummunan sakamako mu halaka dukiya kai mu halaka arziki ne da yana da shi Allah ya ce illal kafur sai sai wanda aka kafiri wanda abu wa qala ta'ala haka madaukakin sarki ya ce inna qad uhiya ilaina inna qad uhiya ilaina العذاب على من كذب وتولى نعم Allah madaukin sarki yace inna a wannan magana ce kisa ce ta Annabi Musa alaihi salatu wassalam cewa inna kad uhiya ilaina da suka iyarma fir'auna sabon Allah madaukakin sarki suka gaya mashi cewa inna kad uhiya ilaina mu mu wallahi mu lalle katabban tabban uhiya ilaina Allah ya aike zuwa gare mu cewa mi annal azaba azaba ta tabbata alaman kazzaba aka wanda ya karyata aikin da muka zo da shi na bauta ma Allah shi kadai da biyayya ga shari'ar da aka aiko mu da ita wata wallahi ya juya baya haka yake amma akwai cikin ayacin gaba ko sai ce mi shi ne a ba ba ce na za su cikin tsoron da haji to ya ce wannan dai abin da ya kaso ya kawo cewa dai akwai azaba ga mutumin da ya yanki daga allah ya ɗauki hanyar butulci ya saba mashi sai wakala ta'ala ya ce maɗaukakin sarki ya ce wa rahamati wasu at kulla shay'in ورحمتي وسعت كل شيء كما فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون نعم to wannan dai ayoyin su ne imamu nawawi ya kawo ciki wannan littafin cewa rahmati Allah ya ce kuma ita ma aya ce mai tsawo cikin suratul arabi ya ce allah ya ce wa rahamati lallai rahamata wasu yadda kulla shayin ta yi lokaci ɗaukacin komi kuma fasa aka tubu da sannu zan rubuta ta ga wasu keɓantattun bayan lazini ya taku daga waɗanda suke jin tsoron allah don haka nan kwaɗaitarwa ne a haɗa maka allah yana da rahama da ta samai ta samai guda bakwai da kasai kai ta yalwaci ɗaukacin komi rahamar allah ta yalwaci komai kuma allah ya ce zai keɓance ta ga waɗanda suka ji tsoron allah waɗanda ke bin annabin nan ummi waɗanda ke bi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam allah zai rubuta rahama ta zuwa gare su don haka waɗannan ayoyin duka kwaɗaitarwa ne akan biyayya ga allah subhanahu wa ta'ala da tsoratarwa da kwaɗaitarwa ga tuba zuwa ga allah a koma ma allah in ana sabo a koma a koma ga allah a kame daga wannan sabo a koma zuwa ga allah maɗaukakin sarki in ana wani laihi a tuba saboda Allah ya tabbatar da azaba ta tabbata ga mutumin da ya bijire ma Allah ya kau da kai daga barin bin shari'arsa to wannan shi kuma duka nau'i ne na kwadaitarwa kwadaitarwa kwadaitarwa za a zo da hadisai masu yawa su kuma cikin wannan babin amma dai bisa ga la'akari da lokaci ko insha Allah za mu dakata a nan abinda mu karanto daidai Allah ne mu na muwafaka ba don cincinta ba don matsayin mai ilimin ba muwafaka ce ta Allah ya muna samu mu karanta daidai Allah ya karɓar mana wannan daidai ne inda kuskure kuma hili bude ki wanda ji ayi kuskure an faɗi ba daidai ba ko an fasara ba daidai ba ya taimaka mana ko ta hanyar ya ji wani kasin ko ya karanta ko ya ji wani babban malami ya fasara aka sai wani muka fasara ya taimaka mana sai a yi gyara saboda mu tashi akan sawa ba ina fatar an gane in kuma duk mu samu ba Allah ya kaddare ana ganin daidai muke to Allah ya kaddara daidai muke kuma ya karɓa mana daidai din ne ya sa cikin mizanul hasanat namu ubangiji Allah ya kaddare waɗannan karanci karanci da muke yi su zama ka sanadiyar karuwar imanin mu da halaye mu nagari kuma Allah ya sa wasu halaye na waɗanda ba na kwarai ba Allah ya sa su yi baye baye daga barin mu ta hanyar waɗanda karance karancen da ake yi cikin wannan gari mai albarka kuma Allah ya sa kama masu karantarwa din nan da mafificin alkhairi ya ƙara basira da ikhlasi cikin abubuwan da ake yi kuma nan zamu da sa'aya insha Allah ina bai cewa سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله cikin karatu ya da salin da makewa ba tambaya ko buluku ya jawo ya hi kawo tambayoyi saboda shi da matsalolin cin kuncen ibadoji da sauransu don haka dai ba ba ba abin nan ba ba tambaya can muna da tambayoyi saboda karatu shi ka hukunta tambaya da kai